abin da ya sa na daidai ba najeriya ke wannan abin shaha ba haka da najeriya ke ta rau gani saboda ta nuna ma sauran kasashe waɗanda wannan abin ya ba kamar irin mutanen zimbabwe irin su namibia irin har gane makwabtanmu wannan ya sa najeriya ta zanna cikin matsayi na shugabanci don matsawar najeriya ta yi haka to sauran kasashen ko ba su yi ba an dai nuna mana eh, south africa lalle fa su gyara zaman su su gyara dangantakar su da sauran kasashen duniya especially kasashen Africa. To ambasada ita Afirka ta kudin ai ta fito wato gwamnatin kenan ta yi Allah wadai da wannan waɗannan har-har da aka yi a kan baƙi 'yanci rani da ke zaune a ƙasar. Baka ganin hakan ya isa a ce an yafe musu? Eh to, amma ai abin da adade su fara yi na ɗaya. Har yanzu ba a taɓa jin abin da sun ce game da wannan basara ke na Zulu ba. Ai ya kamata zan duniya zan ta Allah wadai da shi. an cire shi an gurfanar da shi gaban fada shugaban kasar an ja kunne ne. Eh, to shi ma dai shi ma ya fito fili ya ce amma wato jawabin shi mummunar fasara ne ba abin da yake nufi ba kenan wato na cewa afkawa bakin da ke zo na kasar. Eh to amma ai ka san mutane ba kura mu ne ba don ka san kwanaki bari goma baya wata shekara kusan shekara talatin da wuce lokacin janar har yana shugaban kasa lokacin da ba mu da relation da kasar isra'ila sai sarkin kano da wani orifi sun ka tafi amma kowa ya ji abin da gwamnati ta yi musu hukunci wanda ya zan shi addade shugaba ya yi wanda zan duniya za ta sani sau da yawa mutum babba kayan kure sai daga baya zai ce ba haka ba ba an riga an yi balla amma ya kamata ya zan duniya da ji gwamnatin south africa ta yi mace wannan ke hukunci wanda gobe bai sake kuma bai sake balle yara to da shi kana ga ina mafitar wannan takaddama da ake da Najeriya da Afirka ta Kudu bisa gaskiya ina ganin cewa ba wani abu ne ba ille dai hushi ne kuma mu Najeriya mun kai wanda ya zan yana da kyau ko shi an ka taba haka ya fushi amma in dan gyara gyara haka wannan ba wani abu ne ba amma sai dai kuma mu kanmu yan Najeriya ina fata kila in ba ka taba zuwa South Africa ba kila kana jin labarin abubuwan da ka faruwa akwai mutanen mu kwarai da gaske 'yan Najeriya amma kuma duk wani wuri inda aka ta'asa ta rashin mutunci za a ga da mu 'yan Najeriya ciki. Saboda yawa ni na zuwa South Africa. Saboda yawa za ka yi ta ganin cewa mafi yawanci mu kanmu 'yan Najeriya ba kawan lasa muke ba. duk wasu wurare inda aka aikin asha kuma ba South Africa ba duk kasashe na duniya waɗanda ni yanzu misali na zama ambassador a wanda ya zan kasa mai nisa da kanta da Najeriya amma mutum nawa ɗan Najeriya a cikin gidan gidan kurkukun su don haka yanzu an da South Africa kai da 'yan Najeriya cikin cikin suke cikin gidajen kurkukun su abin sai hankalin ka ya dashi